This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da asibahi masu sauraronmu. Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na safiyar yau Alhamis. Bakwai ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga Maryam da kanin labarai. To Aisha sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a faɗin zirin Gaza a jiya Laraba. yayin da masu tattaunawar shiga tsakani a masar suka yi kokarin cimma yarjejeniyar da za ta sa a dakatar da faɗan har zuwa tsawon makonni da yawa wani makami mai linzami na ballistic da ke auna jirgin ruwa da aka harba daga yankin da mayakan hutu ke iko da shi a yemen a jiya laraba ya hallaka wasu ma'aikatan jirgi uku an ji karar wata gagarumar fashewa a birnin odessa na ƙasar ukraine a jiya laraba a daidai lokacin da shugaban ukraine volodymyr zelensky da prime ministan kasar girka kriakos mitsotakis suka kammala rangadin da suka yi a birnin tokanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji cewa 'yan majalisar dattawan najeriya sun sha alwashin bayyana gaban shugaban kasa a sanadiyar matsalolin tsaro da suka yi wa kasar katutu kome ya kai ga daukan wannan mataki dukkan wani gudunmawa na oversight wanda sa ido daga bangaren majalisa ana yi kuma muna samun bayanai akai-akai amma abin nan ya yi cewa awa goma sha ɗaya aka zauna aka yi da su. Idan muka nufi kasar Ghana za a ji cewa a wani matakin da ta ɗauka na neman shawo kan wannan matsala da ke illa ga kasuwar hada-hadar canji na kudaden waje babban bankin kasar ghana ya dakatar da lasisin hada-hadar canjin kudaden ketare na wasu bankunan najeriya su biyu da suka hada da first bank da gt bank bisa samun su da laifin saba ka'ida na gudanar da aikin su. Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. To kamar yadda muka saba a duk ranar Alhamis kuma yau ma muna tafa da wani sabon shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Kuma har ila yau muna kan maudu'in da muka fara tattaunawa tun makonni uku da suka gabata akan matsin rayuwar da al'ummar Najeriya ke fama da shi. To amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurarin Maryam da labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a faɗin zidan Gaza a jiya Laraba. Yayin da masu tattaunawar shiga tsakani a Masar suka yi ƙoƙarin cimma yarjejeniyar da za ta sa a dakatar da faɗan har zuwa tsawon makonni da yawa. Jami'an tsaron Isra'ila sun ba da rahoton kai wani hari ta sama a yankin Beit Hanun da ke arewa maso gabashin Gaza. wanda ya yi sanadin kisan wasu mayaka biyu da ke da hannu a harin ta'addancin da aka kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Isra'ila ta kuma kai wasu hare-haren a tsakiyar Gaza da kuma yankin kan Yunis da ke kudancin yankin. sakataren harkokin wajen birtaniya david cameron ya ce ya yi niyyar ya gargaɗe isra'ila a jiya laraba game da buƙatar samar da ƙarin agajin jin kai zuwa yankin zirin gaza don magance abin da cameron ya kira mummunan yanayin wahala. wani makami mai linzami na balastik da ke auna jirgin ruwa da aka harba daga yankin da mayakan huthi ke iko da shi a yemen a jiya laraba ya hallaka ma'aikatan jirgi uku a cikin wani jirgin ruwan 'yan kasuwa a mashigin tekun aden a cewar wata sanarwar rundunar sojan amurka ta tsakiya da ake kira centcom wannan dai shine karan farko da mayakan huthi masu samun goyon bayan iran suka kai mummunan hari tun bayan da suka kaddamar da kai hare-hare a kan hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa a tsakiyar watan Nuwamban bara. Kuma wannan shine karo na biyar da mayakan hufi suka harba irin wannan makamin mai linzami a cikin kwanaki biyu a cewar Centcom. Sanarwar da rundunar ta Centcom ta fitar a jiya Laraba. ta ce makamin mai linzami na 'yan huthi ya taba jirgin ruwan True Confidence mallakar kasar Liberia mai dauke da tutar Barbados, lamarin da ya sa ɗakin matukin jirgin kamawa da wuta. Sanarwar ta kara da cewa uku daga cikin mutane hudu da suka jakkata na cikin mawuyacin hali. Harin ya sa akan dole ma'aikatan jirgin na ƙasa da ƙasa su 23 barin jirgin. An ji karar wata gagarumar fashewa a birnin Odessa na Ukraine a jiya Laraba. A daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Prime Minister ƙasar Girka kriyakos Mitsotakis suka kammala rangadin da suka yi a birnin da ke kudancin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Shugaban na Girka ya ce jami'ai na kan shiga motocinsu kenan a lokacin da suka ji karar fashewar. wanda ya ce abin tunatarwa ne kan cewa yakin rasha ya shafi birnin odessa sosai mitsotakis ya ce jan labarin yaƙi da kuma ganinsa sun sha bamban zelensky ya ce fashewar ta kashe mutanen da ba a san adadinsu ba tare da jakkata ƙarin wasu kun ga abin da muke fuskanta ba abin da ya dame su da inda suke kai hari abin da zelensky ya faɗawa manema labarai kenan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To zuwa wani ɗan lokaci Maryam za ta dawo ta karanto kashin labarai na biyu. Kafin nan ga rahotonmu na farko daga Najeriya. Majalisar Dattawan Najeriya ta koka kan taɓarɓarewar harkar tsaro da ya ci ya ƙi cinyewa. a cikin fushi majalisar ta ce za ta kakkaɓe rahotannin da ta hada tun shekarar 2015 domin ta kai wa shugaban ƙasa saboda a ɗauki mataki na gaggawa to sai dai ƙwararre a fannin tsaro ya ce ba wannan matakin majalisar ya kamata ta ɗauka ba ga wakiliyar muryar amurka madina dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga abuja wannan mataki da majalisar dattawa ta ɗauka ya biyo bayan wani ƙuduri ne da sanata Emmanuel Udande ya gabatar a zauren majalisar jiya Laraba. Inda ya koka cewa an kashe mutane sama da hamsin a wasu sabbin hare-hare da 'yan ta'adda suka kai a wasu ƙauyukan jihar Benue da suka hada da kwande ukum logo da katsina ala. Majalisar ta buƙaci shugabannin hukumomin tsaro da su gaggauta tura jami'an tsaro domin magance ci gaba da hare-haren 'yan ta'addan masu ɗauke da makamai a faɗin ƙasar. Sanata Adamu Aliyeru ya nazari cewa majalisar na da rahotanni da shawarwari da suka haɗa su tun daga shekara dubu biyu da goma sha biyar wa'inda za su runguma su kai wa shugaban ƙasa domin a gaggauta magance harkan tsaron. Kullum ana kama na matsaloli waɗanda ana kashe mutane a ta gayyara su ana ƙone garuruwa ana an hana ma mutane su shiga gonakin su yi noma su yi aiki don a samu abincin da za a ci to mu abin ya dame mu muka ce report din nan gaba daya shugabannin mu su da su wajen shugaban kasa su bashi kuma mu nemi lalle a aiwatar da waɗannan report din gaba ɗaya muna gani idan an yi haka insha Allah za a ciwo kan matsalar tsaro a Najeriya gaba ɗaya. Shi ma sanata mai wakiltar jigawa ta arewa maso yamma baban gida Husaini ya ce majalisa tana aikin ta na sa ido kan ayyukan shugabannin hukumomin tsaron kasar kuma ba za su gajiya ba. An ba da kuɗaɗe a cikin kasafin kuɗi kamar yadda kowa ya sani ba mu taɓa kallo ko kuma a rage daga abin da aka kawo na bukatun harkar tsaro ba. Ɗaya kenan na biyu dukkan wani gudunmawa na oversight wanda sa ido daga bangaren majalisa ana yi kuma muna samun bayanai akai-akai amma abin nan ya yi wucewa awa goma sha ɗaya aka zauna akai da su to sau da haka ba gajiyawa ba ne ba a'a tun da dai mun yi maganganun nan an yi maganan nan kullum abin da ake kenan to kuma mu koma mu bi sawun shin wa'annan ƙudure-ƙudure da aka kawo a baya me aka yi a kansu akwai wasu wayan da ba a yi ba wanda kamar yadda kika sani akwai wanda ake maganar haɗin kai na ma'aikatu da na tsaro su haɗa kansu kowa ya san abin da kowa yake domin a yi tafiya bai ɗaya akwai abubuwa da yawa wanda kafin wannan ah, majalisa ta goma a majalisa ta tara an zauna an yi abubuwan nan kashi kashi kashi kashi magana ita ce shin ina matsalar take Amma kwararre a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce ba a nan gizo ke saƙa ba. Ya kamata inda da gaske suke daya daga cikin manya-manyan matsalolin da fannin tsaro yake fuskanta kamar yadda shugaban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya wato General Christopher Musa ya faɗa cewar suna da karancin kuɗaɗe waɗanda ake biyan su hatta shi da kanshi ya ce in zai fita filin yaƙi abin da ake biyan shi bai kai naira dubu biyu ba ba a magana sauran ƙananan sojoji to nawa ce naira dubu biyu nawa za ta me za ta sayo mutum a Najeriya a halin da ake ciki na matsin tattalin arziki to da kan daga gaske suke yi kamata ya su kasa kuɗaɗen da ake kashe musu na babu gaira babu dalili sai su a dawo da su kuma su kasa kuɗin da ake biyan su albashi da allowances da tafiye da tafiye da suke su soke abin jira a gani shine irin mataki da bangaren zattaswa za ta ɗauka idan an miƙa mata rahotannin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina da wannan rahoto To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da sauran labaran duniya. Nikki Haley 'yar takara ta ƙarshe da ta rage da ke fafatawa da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a zaben fadda gwanon ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaben shekarar 2024 ta dakatar da yakin neman ta a jiya Laraba. bayan da Trump ya lashe zaben fadda gwanin da aka yi a shekarun jiya talata a wasu jihohin kasar. Haley wadda ta taba zama jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin gwamnatin Trump ta taya Trump murna amma bata bayyana bashi goyon baya ba. ta dai amince da yiwuwar shi zai zama ɗan takarar jam'iyyar republican a zaben ranar biyar ga watan nuwamba inda zai fafata da shugaba joe biden wanda shi ma ya lashe zaben fidda gwanin jam'iyyar democrat a ranar ta talata haley ta yi wa trump fatan alheri amma ta ce ya rage gare shi ya samu kuri'un 'yan jam'iyyarsa da basu ba shi goyon baya ba. a lokuta da yawa ta samu kuri'u fiye da kashi 40 cikin 100 a zaben fadda gwani na jam'iyyar republican amma a jihohi biyu kacal ta samu nasara tun lokacin da aka fara zaben a watan janairu wato a jihohin washington a ƙarshen makon da ya gabata da kuma a ƙaramar jihar vermont da ke arewa maso gabashin amurka a ranar talata Wata babbar jami'a a Amurka ta yi kira ga kasashe da su daina samawa manyan janar-janar ɗin sojan Sudan da ke yakin basasa a ƙasar makamai. Tana mai cewa suna ruruta wutar mace-mace barna da keta da ake gani. Rikicin kamar yadda wannan rahoton ya bayyana, makaman da wasu ƙasashe a yankin ke tura musu ke ruruta shi. dole ne a daina tura makaman a cewar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield a lokacin da take magana da manema labarai a jiya laraba Ms. Thomas Greenfield na magana ne akan rahoto na ƙarshe da wani kwamitin ƙwararru mai mambobi biyar da ya yi bincike a kan Sudan ya fadda wanda kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya ɗora wa alhakin ba da rahoto akan aiwatar da takunkumin kwamitin a wannan makon ne dai aka wallafa rahoton ms thomas greenfield ta bayyana sakamakon rahoton a matsayin mai tada hankali kuma ta ce ya ba da bayani dalla-dalla akan zaluncin da aka aikata. a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu sai rahotonmu na biyu wanda zai kada mu ƙasar Ghana. Inda babban bankin kasar ya dakatar da lasisin hada-hadar canjin kudaden ketare na bankunan Najeriya biyu wato First Bank da GTB waɗanda suke kasar bisa samunsu da laifin saba ka'idar gudanar da aikinsu. su. wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da babban bankin ke kokarin samar da daidaito a kasuwar hada-hadar canjin kudaden waje daga kumasi ga rahoton wakilin muryar amurka hamza adams daga babban kasuwan canji ta alaba da ke birnin kumasi a kasar ghana sa'idu abdulkarim ɗan kasuwa ya isa ya tura kuɗi a kasan waje domin siyo kaya amma ko darajar kuɗin ƙasar ya faɗi sa'id bai ji daɗin haka ba sabida zai samu kaya ne kaɗan daga ketare duk da kuɗi mai yawa da ya tura. Gaskiya abubuwan da muke fuskanta nan kwanakin nan na wurin faduwan CD ya bari idan muka yi canji ko kuma muka yi transferin kudaden mu zuwa kasashen da za mu je siyo kaya. Kai kana ganin kana da kuɗi mai dan soka a nan in ka je can sai ka ga kuɗin ba wani abu bane. Kaga dole kayan zai tsada. Ya bar mu kanmu ma yanzu ma muna da yin abin ne kawai saboda a ce wai motsi ya fi zama shuru amma Kashin gaskiya yanayin yadda CD yake faruwa yana kawo mana matsala sosai muna son gwamnati ta duba. Wani rahoton baya-bayan nan ya nuni da cewa darajar CD ya ragu a cikin kwata na farko a shekarar 2024 duk da gagarumar ci gaba da aka samu a shekarar 2023 kungiyar haɗin gwiwar masu kasuwancin ƙasa da ƙasa a Ghana wato Gitfik a takaice a cikin wata sanarwar da ta fitar ta ce ta lura da yanayin da ake ciki a yanzu kuma tana iya cewa ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ke yin illa illa ga darajar siri shine yadda kamfanonin mallakar kasashen waje ke fitar da riba da suke samu zuwa ketare abinda take bukatar da gwamnatin kasar ta dauki mataki ko kuma ya ci gaba da yin illa babba ga tattalin arzikin kasar to sai dai a wani matakin da ta dauka na neman shawo kan wannan matsala da ke illa ga kasuwar hada-hadar canji na kudaden waje babban bankin kasar Ghana ya dakatar da lasisin hada-hadar canjin kudaden ketare na wasu bankunan Najeriya su biyu da ke nan kasar da suka hada da First Bank tare da GT Bank bisa su da laifin saba ka'ida na gudanar da aikinsu babban bankin ya ce dakatarwar da aka yi wa bankunan na tsawon wata ɗaya ne kuma zai fara aiki daga ranar goma sha takwas ga watan maris da muke ciki dakatar da bankunan najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da kasuwar hada-hadar canjin kudaden waje ke cikin rashin tabbas yayin da babban bankin kasar ke kokarin samar da daidaito a kasuwar umar ayana shahararren dan canji ne a nan kasar ghana ya ce matakin da babban bankin kasar ya dauka zai kawar da matsalar keta ka'ida na hada-hadar canji kuma zai sanya yarda tsakanin babban bankin kasar da abokan hudanta na ketare. so kudin da ke nan nan bai da yawa kadan da ake samu shi ake support uh, importers so dole ne other banks da ke suka, suka samu irin kudin na su follow due process so that ana yana follow kuma ana account for it so that bank of ghana kuma san kamar kudin da ya yi shi ko kudin da ya generate an yi su judiciously dare ya kamata kudin guda ya account for it inda bayan account for it definitely an ya sashi mu kamar muna gwamnati mu yana support money to sai dai tuni daya daga cikin bankunan Najeriya da aka dakatar da lasis din su na ɗan lokaci wato GT Bank a cikin wata sanarwar da ta fitar ta bayyana cewa za ta karfafa manufofinta na yaki da safarar kuɗaɗe da kuma aiwatar da shi don hana afkuwar al'amura irin haka nan zuwa gaba. Ghana dai na hasarar miliyan arba'in na dalar Amurka a kowace shekara sakamakon sakamakon safarar kuɗi ba bisa ka'ida ba in ji wani rahoton da cibiyar bunƙasa ci gaban zamantakewan jama'a ta isodec ta fitar matakin da ta ce har in aka ɗakile ta za a samu saukin matsalolin da ake fama da su na faduwan darajar kuɗin kasar hamza adam muryar amurka daga komasi ghana a gaida hamza To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma shirye-shiryenmu da suka gabata. Ga shirinmu na gaba. ɗaya ne zuwa biyu kamar yanzu maganan tallafin nan da aka cire ya kamata a ce an maido shi mafita na farko kenan sai mafita na biyu tun da abincin nan an tabbatar baya isa na cikin gida to a buɗe bodojin nan ma da suke kulle Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin da gwamnatin Najeriya ke bayyana matakan da ta ɗauka kawo yanzu na kawo sassauci a fannin tattalin arziki da kuma harkokin tsaro da suka haifar da tsadar rayuwa a ƙasar. Ƙwararru da masu kula da lamura suna ci gaba da bada shawarwari da nufin ganin haƙar hukuma ta cimma ruwa. Duk kuwa da cewa waɗansu hadaman gwamnati na ganin waɗansu shawarwarin a matsayin na na zaune mai gwanin kokowa. Kamar sauran 'yan ƙasa bakin da muka gayyata domin nazarin wannan batun su ma sun ba da shawarwari kan matakan da suke gani za a iya ɗauka domin shawo kan wannan lamarin. Sai dai kafin nan Comrade Nuhu Umar ya mai da martani kan bayanan da Aisha Abdullahi Naira da kuma Aisha Bello suka yi inda suka bayyana gazawar waɗansu maza da ya sa ala tilas mata suka fara zage damtse da na gammo su ɗauki na wayar gidajensu. Hausawa suna cewa wai kome wala kiriye magawa wai mutuwa ta ja mata um, gaskiya ne ana cikin wani hali amma maza suna matukar bakin ƙoƙarinsu yanzu da za ki fita nan waje kimanti biyar za ki ga mutane suna kai da kawowa da neman kuɗi iri-iri mai babur a caɓa ya wuce mai dako ya wuce dan bos ya wuce Ɗan tasi ya wuce wanda ya ɗauko kaya a amalanke ya wuce mai dabino ya wuce mai talla ya wuce a cikin waɗannan mutanen da zaki duba zaki ga cewa zaki kirga kashi casa'in da biyar mazance cikin ɗari maza ne kuma mazan nan suna yin wannan kokari ne domin su ga cewa sun rike gidajensu sun sauke nauyin nauyinsu mm. amma da yake abin ba zai wadata ba shine mata idan suka dan kokarta ko kuma wani ya yi kokarin nashi ya gagara to wannan da ya kokarin ya gagara sai ya zamanto shine amma kaman duk sauran waɗanda ake zaune shiru mm. ayin ka ji shiru ba labari To, amma ina aka na kokarin matan ne tana Allah ya dan rufa mata asiri. To kamar yanzu to kamar yanzu misalin nan da ne miki. da na ce ki fita nan waje titi ki tsaya ki lissafa mm. mata nawa za ki ga suna kai kawo mm. ai mazan ne suke kokarin ta yadda a tattalin arzikin zai juyu amma maganar gaskiya shine mm. ka ɗauki misali mai tallan kwakwa misali da gabaki ɗaya dududu jarin kwakwan nan gabaki ɗaya bai wuce naira dubu goma ba idan ya saya ya saida kenan gaba ɗaya misali yana da mata ɗaya yana zaune gidan haya yana da misali ma yara marasa yawa yana da yara kwara biyu nawa ne riban wannan kwakwan hmm. wanda a ciki ne fa za a zo a rike gidan sannan misali mutumin da yake da ko in ya samu ko misali mutumin da yake yake tuka bus ko yake wani abin nan ina ma fasinjan hmm. mutane ina suke zuwa tunda babu kudi ta ka sai dan su ta ka sai dan in ya zama in ya zama dole ba komai ne ya tashi har kudin motar ma ya tashi to kudin ma ya tashi man nan da ake cika bus dubu tara ake cika tankin mai e, tankin mai na bus dubu tara dubu goma ya yi nisa yanzu shine dubu arba'in zuwa dubu arba'in da biyar mai hmm. mota sai ya je ya yi aikin naira dubu arba'in da biyar arba'in zuwa arba'in da biyar ya cire kuɗin man nan kafin ya fara nema abin da zai neman ma mai mota da mota kafin ya fara nema abin da zai kai gida hmm. gaskiya ana cikin wani hali wanda alhamdulillahi dai na ji daɗi da na ji cewa matan su ma suna kokari hmm. kuma sun fahimci halin da ake ciki akwai alamun da yake na talakan najeriya bai shirya ma wannan canjin da aka samu da tsadar rayuwar nan ba kai kwatsam ko samu a gaskiya ba a shirya ba domin ko manyan masu kuɗin ma ba su shirya ba yanzu ki fita waje ki gani jib nawa zaki ga ta wuce hmm. saboda jib na shan mai kowa wayo wayo yake da ka dole ne a duba a samu komai yake da ya zama matsala yana da maganin shi bayan tsanin sauki yana nan zuwa muna fatan wannan saukin ya zo kusa-kusa domin talakan najeriya yana bukatar wannan saukin to a irin wannan bukatar musamman sanin cewa duk lokacin da aka samu wani matsala a cikin gida ko mata kuke sanin dabarar da za a fito mata da shi a yanda za a je a ciyar da 'ya'ya a dai samu dai a sa wani abu a baki Ah, mu zo bagen ba da shawarwari ta ya za ku ma ɗan abin da ake da shi ɗin a ba mata haƙurin yadda za su sarrafa abin da zai samu don a samu a wuce wannan wurin lafiya. Ah, mafita dai ɗaya ne zuwa biyu mm. kamar yanzu maganan tallafin nan da aka cire ya kamata a ce an maido shi mafita na farko kenan sai mafita na biyu tun da abincin nan an tabbatar baya isa na cikin gida to a buɗe bodojin nan ma da suke kulle a ina ganin shine samun mafitan kuma samun sauƙin rayuwa abubuwa ne fa masu sauƙi guda biyu buɗe bodojin nan sai wannan subsidies ɗin da aka cire a mai da shi shine za mu ji sauƙin rayuwa ko kuma mata ina ƙara ba mu haƙuri da shawarwari akan irin ƙoƙarin da muke yi dan abin da muke da shi mu yi haƙuri mu dinga tattalawa muna juyawa muna biya ma 'ya'ya makaranta muna siyan omo da sabulu muna dan an aka baka ka dan ƙara din ko da yake ai ba kari ba ne mafi yawancin cefa nema namu ne in aka baka ɗari biyu sai ka ƙara ɗari biyar hmm, to ai ya zama mu ne da gida mu ne masu auren yadda kwace kenan <laughs> <laughs> naira mafita kira ki sunan ki wani irin Najeriya ki ce babu da matsala yanzu na zama kwandala an haka ni da ni yanzu wannan harbi mutum sai a hankali <laughs> wato mafita a ƙasar nan ta magana ta farko ta domin Allah matukar ƙasar nan tamu ba za mu ce mu san price control ba wallahi haka za mu dawama wato daidaita farashi a daidaita farashi wannan gaskiya ne idan aka ce muddin gwamnatin ƙasar nan za ta fito ta fito na fito da manya-manyan 'yan kasuwa da ƙananan 'yan kasuwa ta tabbatar da cewa akwai tsayayyen wannan farashi na ƙasa ne ta san da shi an tsaye da farashin abu kaza kaza ne a wannan abu kaza kaza ne ba wai yau mutum ko da ya zo ya yi kayan shi ya kaya bai bugi kirje ce ni kaza zan sai da kayana ba kuma dole kana da bukatar shi dole haka za a yi to haka za mu dawwama a wannan kasar tamu mu kuma tsoron Allah da kuma haƙuri da kuma tsananta addu'a mata ku ci gaba da haƙuri da mazajenku da 'ya'yayenku a cikin gidajenku mata su ne garkuwa a kan 'ya'yayensu mazaje su ne jagorori a cikin gidajensu mazajen su ci gaba da kula da mata da daidai bakin gwargwadon abin da Allah ya ba zo ma daina rigima yanzu tsakanin ba mai kana ga tebur mai shayi mm. a'a ai wannan an daina shi ma ya ta hakura ai ba ya zuwa wani mai indomi da shayi eh, ai ba ya sa musu kwannan ta to leda da kuke ta indomi take yawo a cikin gari ai ba ta yawo mm, ai ta kwaye ma ya fi karfin talaka hmm. ba za je cewa tsaya mai wannan suya a hada mishi a bashi ya ce je yana gyatsa to ko shakka babu mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo kamar yadda masu iya magana suka ce a saka a baka ya fi a rataya da kuma fatar dukan waɗanda suke da halin sauya lamura za su taka tasu rawar wajen inganta rayuwar al'umma ba a Najeriya kaɗai ba amma a ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nu Umar. Sai wakiliyanmu Binta Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar. da kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai su ne duniya su ne daɗi. Madalla. Da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a faɗin zirin Gaza a jiya Laraba. Yayin da masu tattaunawar shiga tsakani a Masar suka yi ƙoƙarin cimma yarjejeniyar da za ta sa a dakatar da faɗan har zuwa tsawon makonni da yawa. jami'an tsaron isra'ila sun ba da rahoton kai wani hari ta sama a yankin beit hannun da ke arewa maso gabashin gaza wanda ya yi sanadin kisan wasu mayaka biyu da ke da hannu a harin ta'addancin da aka kai wa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban bara wani makami mai linzami na ballistic da ke auna jirgin ruwa da aka harba daga yankin da mayakan hufi ke iko da shi a yemen a jiya laraba ya hallaka ma'aikatan jirgi uku a cikin wani jirgin ruwan 'yan kasuwa a mashigin tekun aden a cewar wata sanarwar rundunar sojan amurka ta tsakiya da ake kira centcom Wannan dai shine karo na farko da mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka kai mummunan hari tun bayan da suka kaddamar da kai hare-hare kan hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa a tsakiyar watan Nuwamban bara. Kuma wannan shine karo na biyar da mayakan Houthi suka harba irin wannan makamin mai linzami a cikin kwanaki biyu a cewar rundunar CENTCOM. An ji karar wata gagarumar fashewa a birnin Odessa na ƙasar Ukraine a jiya Laraba. a daidai lokacin da shugaban ukraine volodymyr zelensky da prime Minister kasar girka kriakos mitsotakis suka kammala gadon da suka yi a birnin da ke kudancin kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu amma zuwa can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za mu kawo muku maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawai wanda ya shirya ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu Charleston. Ni Aisha mu'azu ake muku sallama.